bagon shi ne zai fama da dambar shi da bagon gambo a wannan da'ira ta farko a wannan rana ta asabar 17 ga watan shida shekara ta 2024 bagon gambo bagon manta Habab gambo shine yake sanye da wando baki ba a gwammanca ba a ba a ba a gwammanca ba a gwammanca ba a ba bagon ya farmaki bagon gamba a daira ta farko ya farmake shi ba manta ya ɗare ba a bambanta ya yi kujera ba a bambanta ya yi kujera ba a bambanta ba a bambanta ba a gwargambo ba a bambanta ba a bambanta ba a bambanta ba a gwargambo bahagon gambo ya farmaki bahagon manta a da'ira ta farko gashi nan bahagon manta yana zama mara bayayya can za mu tura shi ba mu zanta to dan bane gashi nan kar ku bani kunya ma da kuma ya ne a kashe wani wani a wuta gudu kowa ya rike je ka dan gudu ruwa ya fi ya fi wancan tana ta yaro wannan yanzu da an yaba da an yaba a daidai shi kenan to ku yaba mu gani kadara ya abin yake ne eh garwari sun kare kadara yanzu duk kuyanci ne in yi leƙa ya leƙa sai ga gaba daya ga musa ce yana da goma hannu kadara wanda musa musa ta kula kula a a da gona yana mai haka wallahi ba ga tun da tube a baya yake ba ko da uwa daga dan nan muna yin gaba gaba eh. yi an dawo da'ira ta biyu ba a manta ba gambo sun dawo da'ira ta biyu a wannan rana ta asabar 17 ga watan shida shekara ta 2023 agon manta ya farmaki bagon gambo bagon manta ya farmaki bagon gambo bagon gambo ya tsallake rijiya da baya a wannan da'ira ta biyu agwamanta ba agwamanta to da alama ne wannan jamba wasu a sa da a sa da shirya shagon adamu dama a suke a suke kawai ta gajin fadon ba abin mutta raba a yi wani haɗe wani wani ya kokari ya buge wani to in ba kana sa ba ko naira ban ba ku a to ai wannan kalle kalle bai yi ba kana sa ba ko naira ba zan ba ku ba ko ko idan ba wannan kalle kalle bai yi bai yi bai yi bai yi bai yi ba a gwamnata ba a gwamnata ba a gwamnata ba a gwamnata ba a gwamnata ba a gwamnata hagon gambo ya farmaki ya sambade hagon manta a da'ira ta biyu hagon gambo ya sambada mar hannu hagon manta ya samu waje ya kwanciyarsa a wannan dambe da kuke kallo a wannan rana ta asabar sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu da ashirin da uku a wannan gidan dambe na mamman da ke filin wasa na ado bayar sakwaya da ke nan samun dogon sadauki ne yake fafatawa da shagon ado bagon dage a wannan dambe dogon sadauki dogon sadauki dogon sadauki ya farmaki ya ado bagon dage

Salin wasa ya hura wannan dambe ce zai sharuwa su dawo daira ta biyu shagon adogon dage dogon suloki sun dawo daira ta biyu domin ci gaba da wannan dambe dogon sadauki shine mai bakin wando shagon adogon dage shege sanye da jan wando gajere ba adogon dage agon adogon dage dogon sadauki ya farmaki shafi ado zaɓar da ke a wannan da'ira ta biyu sassaka ka bari bari gani wallahi kai ka bari ya yi ta kai an bari saboda shagon ma da ya wani tafkawa alƙalin raba wannan damba tsakanin dogon sarauki da shagon bagon dage a wannan dambe wani dambanan wanda wannan dambe ba taɓa yinsa ba tsakanin kaddar autan dambun za daga bangaren jamushi ne mijin wando garkuwan ɗaudin tunga daga bangaren gurmada wannan dambe yau za a kawo muke kawo muku shi yau asabar 17 ga watan shida shekara ta 2023 a wannan gidan dambe na mamman kwashe ɗaliki da ke filin wasa na adobar takwaya kenan sabon garin jihar kano a wannan tace ta mu ne suna damban mazajen tsakanin kaddara a nan munza daga bangaren mu shi ne wajen wando da garkon audu tinga shi ne mai dogon wando da. ga shi nan garkon audu tinga garkon audu tunga kaddara wata nan munza kamar yadda muka kwanan dama ba taɓa yin sa ba garkon audu tinga. garkon audu tunga Thank you. garkuwa garkuwa da tuga mukaddara yau asabar 17 ga watan shida shekara ta 2024 muke kamun muku dambe a wannan gidan dambe na mamman bashe dan liki da ke filin wasa na adobar sakwaya da ke nan sabon garin jihar kano Brasil! zagaye da biyu tsakanin kaddara daga bangaren jamus da garkuwan kaddara ya kai bugun hari amma shi ma garkuwan audun tanga ya kai hari a wannan dambe kaddara kaddara kaddara kaddara ya shiga rijiya kaddara ya kwanto ya shiga rijiya a wannan dambe ya hannun ba haƙarƙari amma ya samu inda garkuwan yayan tarasa ya taba inda kaddara ya taba shi kaddara kaddara kaddara ya kara kai hari amma bai samu ba kaddara ya kara kai hari kaddara yaro ne mai mugun wayo kaddara ne mai bakin wando daga bangaren jamus yaro ne mai mugun wayo tsakaninsa da garkuwar auren Tinga. garkuwar auren Tinga. garkuwar auren Tinga kaddara garkuwar auren tinga kaddara wata dan bunza kaddara wata dan bunza garkuwar auren tinga garkuwar aurin dinga kaddara kuwa kaddara ya kara kai hari ya kai hari kaddara kaddara kaddara ya tayar kaddara ya kara bin wannan kato kaddara kaddara kaddara kaddara alƙalin wasa ya raba wannan tambaye domin damban ba ta gwani ba ya ce kowa ya je nemi abokin wani damba ga kaddara ta ya tafi neman abokin dambe shi ma kuma za mu sa biyo mu so mu rubu don haka muna nan da mu da kuma har a tashi kawai ba zai zama ka zo ka dinga fitowa kawai ka nuna ya eh, ga kana amma da an jima ka koma cikin rumfa kana haka gaban ka ba zai yi ba duk wanda ya sa rigarsa wallahi sai mun soke shi don haka bangaren ku da ma ɗaya ku ne kuka yi rauni har yanzu mutum ɗaya ne babba a cikin shagon aure tun za ka fito da koya ya ka fito da ko an shiga kowa ya fito mun ce fa yau ba sani ba sabo kuma gobe idan Allah ya kai mu akwai takarda araba kowa yana gani za a yi maimaitin dambon nan tsakanin irmage da shi da ramadan saboda ana neman a gane wane ne wane ne saboda ana neman a yi gwani biyu a bagin ɗaya kuna san allah da gobe ana gane wane ne naira dubu hamsin aka sake sawa wanda ya samu nasara dubu talatin wanda ya zo da biyu dubu ashirin haka akwai wani gagarumin damban kuma tsakanin shagon auren tunga shagon auren tunga haba musa ko gidan iya a'ya kai babba ni sha da yawa ba ya fi ba daga wayannan ai ba ka faɗi kadara ba shagon auren tunga da dogon shams naira dubu talatin wanda ya buge dubu ashirin wanda aka buge naira dubu goma yawwa sai kuma kadara kadara da shi da ɗan gudu ma ɗan tan garkuwar auto tinga wanda muna ganin kamar shi ma yake waya to gobe za mu gane kadaran ne ko shi ne shi kuma ko ka buge ko an buge ka naira dubu goma goma